أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka wanda muke karatun addinin mu musamman abin da ya shafi aƙida ta musulunci muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala da ikon shi da rahmaniyar shi da ƙudurar shi da sifofin shi masu kyawu albarkacinsu ya fahimtar da mu haƙiƙanin wannan aƙida ta addinin shi kuma ya ba mu ikon aikatawa domin mu samu cin nasara a wannan duniya ɗin kuma mu samu cin nasara a gobe ranar tashin kiyama bi idan yan uwa musu manta ba lalle mun kawo shi ma wani darasi mai muhimmanci wanda muka ce bahasi ne kan abin da ya shahi sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kasance yana da sifofi da yawa masu tarin gaske wanda ya sa wannan sifofin ya zamanto suna buƙatar a yi karatunsu mu zo mu zanna kamar yadda aka yi bahasi game da abin da ya shahi Allah subhanahu wa ta'ala akwai shi ta hanyar hankali sannan aka yi bayanin shi ta hanyar alƙur'ani da ruwayoyi to lalle su ma sifofi na Allah suna buƙatar a zo da hujjoji wanda suke bayanin wannan sifofin mu yi bincike shin ɗan adam da hankalin shi yana iya ya gane akwai sifofi na Allah ko kuma babu basin da muka yi mun kawo inda muka zo da wata riwaya mai kyawun gaske wadda a cikin wannan riwaya ɗin abu basir wani sahabi ne na imamu sadiq alaihi salam ya kasance yana tambayar imam dangane da sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala muka ce nan ne za mu iya gane ma irin tarin ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya jibga a wurin ahalul bait alaihi wasalam inda ya zo mai da bayani kyakkyawa yake cewa lam ya yazalillahu azza wa jalla rabbuna wal ilmu ذاته ولا معلوم يتي قبل تيوى والسمع ذاته ولا مسموع والبصر ذاته ولا مبصر والقدرة ذاته ولا مقدور yana cewa Allah tun fil azali ya kasance Ubangijinmu ne, ya kasance masani ne tun ka hayan a san wani abin sani ma, muna gani duniya duk lokacin da ake tsawon zamani yana tahiya ana ya samun nisa za ka samu al'umma abin da ya shahi ilimi yana ƙara yawa mu lokacin da muke yanzu za ga abubuwan ilimi ga sanar suna da yawa amma ‘ya'yanmu za su tar da abin da ya kamata su sani ya yi abin da mu ya kamata mu sani hakanan su ma ‘ya'yansu hakanan ne rayuwa take tahiya alhali lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara halittar duniya ya kawo annabi Adam da shi da Hawwa za ka samu cewa su wannan lokacin abin sani gare su ba wani yawa gare shi ba bai da yawa a doron ƙasa ba kusan maza mu ce abubuwan kaɗan ne duk da Allah subhanahu ta'ala ya sa ilimi a cikin shi har ya sanar da mala'iku abubuwan da ba sani ba amma abubuwan da ke bisa doron ƙasa wanda ya kamata a sani kaɗan ne amma yanzu fa saboda haka nan su ahlul bait alaihi salam su suka fi kowa ilimi shine anan yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai ilimi ne tun babu abin da ke abin sani tun babu komai wanda ya kamata a sani sannan Allah ya kasance mai ji ne tun kayan a yi abin da za a ji sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai gani ne tun kafin a yi Abun gani ya kasance mai iko ne mai ƙudura ne tun kafin a yi abin da za a yi iko a kan shi wannan bayani da abu basir ya ji daga imam sadiq ya ba shi mamaki ya gano kenan wannan sifofi ne wanda za mu iya cewa na zatin Allah subhanahu wa ta'ala wa'annan wa'anda muka zana kamar mi kamar ilimi ji gani ƙudura wa'annan abubuwa sifofi ne na Allah subhanahu wata'ala waɗanda tare suke da zatin shi ba wai daga baya aka same su ba don muna cikin bayani ne na sifofi da suka kasu shi biyu akwai sifa zatiya wadda ta zatin Allah subhanahu wata'ala ne akwai sifofi kuma na aiki darasan da suka wuce mun yi takamaiman bayani game da meye bambancin su sannan sai Abu Basir ya ci gaba da tambayar imamu sadiq ake cewa ya imami yanzu kuma menene bayanin kalam don na ji an ce Allah subhanahu wa mai zance ne shin shi ma zance na Allah kamar ƙudura shi take kamar yadda ƙudura take cikin sifofi na zati na Allah subhanahu wa shin zance shi ma yana daga cikin sifofi na zaji ko ko a'a a nan ne imamu sadiq ya ce mai salawatu rabbi wa salamuhu alai ya ce mishi innal kalama sifatun muhdithatun laysat bi azaliya kana Allah azza wa jalla wala mutakallim a nan ne imamu sadiq yake cewa alaihi salam yake cewa zance sifa ce ita ma kamar da ka sani sifofi ne na Allah amman wannan sifa ɗin ba wa sifa ce wadda take zatiya ba a'a an fara da ita ne kenan mana iya cewa kenan ita sifa ce ta aiki saɓanin ƙudura da sauran sifofin da muka yi bayani ɗazu sai ki ce mai wannan sifa ɗin batin azal take ba ma'ana kenan lalle ba zatiya ce ba sai ke cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi tun a can da azali Allah ne tun kayan a yi abin da za a yi zance kan shi. Amma bayan an yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya halicci abin da ake zance a kan shi sannan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake matakallim sannan ne ya saukar da alkur'ani ake ganin ga Allah na subhanahu wa ta'ala da kan shi yana magana a cikin alkur'ani saboda haka nan a nan muna fahimta lalle ruwayoyi kenan kamar da wannan riwaya din ta zo ne cikin alkafi na kulaini juz'i na ɗaya wanda yake bukata ya duba jizi'i na ɗaya shahi na ɗari da bakwai ana samun wannan riwaya ɗin kenan muna fahimta cewa a imma ko mu ce ruwayoyi na masana Allah subhanahu wata'ala sun yi mun bayanin ne sifofin Allah suke akwai zati akwai kuma wanda suke fi'ili kahin ma a samu malaman zance wanda suka zo suka shigo cikin wannan fagen na bayanin sifofi na Allah kenan an samu tincan riwayoyi sun yi bayani sannan muka ce sun zo masu a imma sun rabe tsakanin hwada da ake yi na kan sifofi na Allah wanda har ya jawo ana kashe-kashe a cikin wannan janibin babban malami shi ma na daga cikin malamai na shi'a wanda ya rubuta littattafai da daman gaske ana ce mishi Sheikh Sadoq. wannan malami shi ma ya zo da wata riwaya mutum yana iya komawa cikin littattafan shi a nan wurin zai ƙara samun ƙarin bayani shi wannan mutumin an yi shi ne ya rasu tun shekara ta hijira uku da da tamanin ɗaya. kenan kusan yana kusa da a'imma sosai ya san a'imma ya san riwayoyi na a'imma a takaice kenan nan muna iya fahimta lallai sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala sun kasu kishi biyu kamar da muka ce akwai zati wanda suke tare da zatin Allah akwai kuma fi'ili wanda bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi halittu kamar da muka ce kamar sifa ta raziƙiyya rahmaniyya ga sunan sifofi ne wanda bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci abin da zai ma arziki da abin da zai ma rahama ake ce mishi Allah mai arziki ne mai arzitawa ne sannan kuma Allah mai rahama ne da sauransu yanzu sai kashi na biyu kuma ma'ana inda za mu ƙara gane sifofi don mu san sifofi na Allah su ma sun ƙara kasuwa kuma kishi biyu a wani kallo kuma bayan mun yi wani kallo mun raba su kishi biyu zati da fa'ili to akwai wani kashi kuma wanda ake cewa shi ko kashi ne wanda yake ganar da mu sifofin Allah akwai wanda suka tabbata gare shi akwai kuma sifofi waɗanda ake korewa daga Allah subhanahu wa ta'ala. Menene sifofin da suka tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala? Sannan kuma menene sifofin da ya kamata a kore daga Allah subhanahu wa ta'ala? Amsa ita ce. Duk sifofin da suke jawo kamala ko kuma suke bayanin kamala ta Allah subhanahu wa ta'ala cikar matsayi na Allah subhanahu wa ta'ala su wannan sifofin su ne ake ce ma siffofin da suka tabbata ga Allah shin da rauci suke cewa sifat thubutiyya wai siffofin da suka tabbata ga Allah kamar yanzu da muka jawo ilimi ne rayuwa ce ji ne gani ne ƙudura ne ga sunan arzitawa ne rahmaniya ne duk wa'annan sifofin ana samu kenan mana a cewa cikin sifofin da suka tabbata akwai sifofi wanda azali ne akwai fi'ili akwai kenan subuti ne akwai kuma fi'ili duk ana iya samu cikin kishin wanga na farko wanda muke bayani na cewa Allah yana da sifofi da suka tabbata gare shi amma idan muka dawo kishi na biyu cikin sifofin da ake korewa daga Allah su ku me ma'anarsu kuma ka ba mu misalin su wa'annan sifofin za mu ce ɗan uwana duk sifofin da ka samu suna jawo na ƙasa raguwar kamala raguwar matsayi ga Allah subhanahu wata'ala to waɗannan sifofin su ne ake ce ma sifofin da ake korewa su ne ake ce ma sifat salbiyya wannan dole ka kore su daga Allah subhanahu wata'ala kamar mi kamar sifa ta jahilci suna cewa kusan duk sifofin da suka tabbata ga Allah in ka ɗauki kishiyoyinsu su ne sifofin da ake korewa daga Allah subhanahu wata'ala ilimi shine sifar da ta tabbata kishiyar shi ne jahilci to jahilci dole ka kore shi daga Allah hakanan rishin ji rishin gani rishin ƙudura ga su nan duk wa'annan sifofin dole ka kore su daga Allah subhanahu wata'ala waɗannan su ne ake ce ma sifat salbiya kusan kenan a yanzu mun gane cewa Allah subhanahu wata'ala yana da sifofi waɗanda cikin kishi na farko mun ce sun tabbata gare shi wasu kuma na aiki ne wasu kuma sun tabbata gare shi ne wasu kuma abin korewa ne gare shi a nan muke dakatawa a darasi na gaba za mu zo da bayani na shan ana iya gane sifofin Allah subhanahu ta'ala ko ba iya ganewa a nan za mu dakata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibina tahirin